فلا نوصي له عددا فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم أشفنا من كل داء وسقم اللهم احفظنا من جميع الجهات اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وإخواننا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم آه، اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin da albarka sunayenka Allah ka sa mu gama lahiya da duniyar nan a suratul baqara ayata 59 makafana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 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فبدل الذين ظلموا منهم قولا جاء قصا أنت مصر شجاع أبنان su shiga ba ce hidda wato gafarar zunubi muka so abinda aka so su haɗi kenan a gafarta musu to amma ya buwaya babar dalar labi na zalamun nan kwalam sai da suka canza magana gairar da jiki da lawan ba wadda aka ce musu amma ba abin nan hidda a faƙalu sai suka ce habbatar sharatin baya cikin gashinta wato cikin abin da na hakinta don kusan wadda an ka sussuki wato tana saurin lalacewa bisa ga wadda a cikin hakinta kalu zalika za a son faɗi wannan bai izini ba da ƙauli abin nan badala ƙauli hidda marmakon su ce hidda wa gayyar kaula da kaulin akar sun ka canza magana da aka ce su waɗi da kaulin akar da wata magana wa dakhalu yadhhabuna sun ka shiga suna jin gindi ala astayin ga dubura jam'u istin wa huwa ad-dubur shine dubura ai a dabarin suna tahiya bisa dubura su ala al-istihza'i bisa ga izgi sun canza magana sun canza aikin da aka sa su to shi kuma Allah duk wanda kai bai haka nan ya canza magana da Allah ya ce ya canza aikin da Allah ya ce to bai bari ne ya gama lahiya in bai gyara ba saboda haka fa an zanna alal ladina zalamu sai muka saukar ga wanda suka yi zalunci fi wadu zahir mawda al-mazlum wato marmakon fa anzalna alaihim mubalagatan don isa mata kafi ta kabi shanin ga muna na aikin su muka saukar musu rijizan azaba ai azaban da'unan azaba ta annoba min as-sama'i daga sama bai ma kanu kuna saboda fasikancin da suke yi ai da saboda don fasikancin su ay khurujuhum an da'a hitar da suka yi gada a su yi ma da'ar Allah tawaye ila fahalaka bi sa'atin adadun kabira an ce mutane da yawa sun mutu cikin su dan lokaci kaɗan. wai zai saska Musa Wa musa bi qawmi موسى لقومه bi 'asaka al الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين واذكر كما كأنبت عز السبقى موسى لوكة أن موسى ينمي أباشروا ga mutane ne ai da ba su kwaya ne na a shayar da shi da kauni ga mutane ne wa kada an shi fitihi sun ji kishirwa kwarai lokacin taimuwa ba kulla sai muka ce mai adadin da a sakar hajar sasan da ta ka bugi dutse fada raba sai ya sasan da ya bugi dutse fanfajar sai dutsen ya tsage kora sun ka gudano da gare shi ai in shakar ya tsage wasala minhu isna ashara aina sai ƙorama goma sha biyu suka ballo bi adalla asbadi gwargwadon ji koke, wato gwargwadon biyan ya ba su goma sha biyu kowanne da nashi gulbi kada alima kullu unasin hakika ko waɗannan mutane min daga cikinsu sun sa abin nan mashrabahum wato wurin da za su sha ai mawdu shirbihum wurin da za su sha ruwa wala yushrikun fihi ghayruhum wani su bai tarayya da su ga wannan wa sababu tafarruqihim dalilin rarrabuwarsu itana ashara su goma sha biyu dalilin rarrabuwarsu haka shi goma sha biyu anna da aulada anna aulada ya aquba lalle ɗiyan yan uwan yusuf kanu kazalika su sun zama goma sha biyu wa kullu sirrin yanta da wahidin kowane jama'a suna jingina ga wani mutum guda cikin waɗanda liwahidin minimum wa qulna lahum muka ce masu kulu ku ci abinci washrabu ku sha abin sha min rizqin lahi daga arzikin Allah to in kuka ce kun ka koshi ku bauta mai wala ta'sawtu da addu kada ku yi banna cikin ƙasa musulina kuna banna halin mu'akkada da amiliya min afiya afiya bi kasare ya yi masallata afiya a ma'anarsa absada ya yi banna kun gani wato idan Allah ya ba mutane abinci ya ba su abin sha to so yake su bauta ba yace ku ci kuma ku sha amma kar ku yi barna cikin ƙasa Allah to duk tana gada kuke gani tana ta aukuwa yanzu ku bar ganin laihin kowa ku hara ganin laihin kanku saboda ya ce ku ci ku sha kada ku yi banna. kun ci kun sha kun ce abin da bai so shi kuka so ya za a yi ranna ku kwashe lariya ci ya baka abinci ya baka abin sha ka ci ka koshi kuma ka ce abin da bai so shi za ka yi kuma ba ka yi ƙarfi ne ba yana da wuya ya yi saboda haka in an ka ci abinci an ka koshi ibadar Allah ake yi in an ci abinci an koshi ibadar Allah ake yi ba wasa aka yi ba wa yi qultum ya Musa وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون kuma ku wa in qataltum ya wa in qataltum lokacin da wa in ya Musa lokacin da kuka ce ya Musa duka wannan lisanin a halayen bani Isra'ila na aka na rashin kirki tsakaninsu da Allah wa idh qultum ya musa ka ambata sadda kuka ce ya musa lan nasbir ala hannun wahid mu ba mu iya hankuri ga nau'in abinci guda nau'in min wahid abinci iri guda kullum wa huwa mannu was kullum kaji irin nasu Allah ya sa ayi abinci da bisa a doroki ga mara'iku su yau da ko ne su kawo shi ƙasa a kawo muku kuma gobe a za a koma kawowa abincin Allah ba naku ba amma kuma kurena suka ce ba mu wannan abinci abinci guda kullum almannu tsarwa kullum abinci guda a musa wata na rabbaka ka roƙa mana ubangijin kayo kwarjila na shai'a ya yi suwa mana wani abu min matin bitul ardu wanda ƙasa ta tsirowa da shi min dil bayani ai min bakaliha na masu mabunkara ƙasa masu sayi ƙasa musa mu ka ta yadda ubangijinka ka haɗa mai ba mu biyu an abinci da aka mana kullum abinci guda kullum a ba mu iri mu noma wanda muka so mu ta daji mai noma mu noma wanda muke so da haka ka roƙe ubangijin ka wata wala na rabbaka ka roƙi Allah ubangijin ka ya kwarji lana da an ya yi suwa mana wani abu mai matan bitul al'adu cikin wanda ƙasa ta katsirwa da shi min baƙadiha na masu sa'i ƙasa kuwa abin da wake sa'iha da masu abin da ɗaya bisa masu masu yaɗu irin su abin da irin su nau'in duma wa hukumu wato abin da kuma homo wato kuma kuma wato nau'in abin nan da kwarwa kira a cikin masaudi wa kuma kuma da kira ibn masaudi wato da tafarmarsa saboda doraren da an da jiga kwarai haka suna da suna da bukata kwarai ga tafarnuwa inda zahi ya yawa tafarnuwa ta da ba. muka so a samun mana masu sayi ƙasa irin su doya da ire-iren dankali namu da nasu don ai masu sayi ƙasa ne don na samu tafarkawa musu rano da alkama kuma wato a hindata ta nau'in alkamarsa wa a da kuma a da sunan abinci na kama abin da wani abin na waki mai mulmulalle wa basaliha da albasa kuma saboda ita ma albasa tana da muhimmanci kwarai ai kuna da ganin wanda aka tafasarta daga arewa ana zuwa da ita ingilan da amerika da su. duka ana su ana kai duk albasa ga da kuke ganin ana kai daga najeriya motoci wani bi sai ka shirya ka ajiye a littafi ka rika rubutawa ga sunan san wata allah ɗaya sauko kuma wata sauko ga sunan duka ana kai gana gana ba su kan wani da su dawa su kai suna kai america sun san gana wato wayayi 'yan kasuwa ne sun daɗewa da ƙasashen turai saboda haka kai musu na aka yi suna kai turai to suna da muhimmanci na waɗanda abubuwa don haka suka nemi a ba su masu sayi ƙasa sannan a ba su nau'in wani waƙi sannan a ba su alkama a ba su albasa da tafarnuwa ƙala musa ƙala lahun musa annabi musa ya ce musu a dunar da bihuwa a yanzu ya za ku neman canja abin da yake mahi ƙasƙanta a hasu mahi ƙasƙanta billadhi huwa khairun ku mika wanda ya zama alheri ai abincin da Allah ya sa an ka tuko da sama an ka zo mala'iku yi wanda kun ka noma to dan me kuka nema Allah ya baka wa nashi a ba ku iri ku noma naku mista kuka neman ku canza billadhi huwa khairun ai asharahu ku canza mahi daraja ba in ai a ta ku nuna wa badalahu yanzu kuna ansa san mara kyau a badalin mai kyau wal hamzatu lil inkari fi atasabbil fa abu an yarji sun ka kiyarda sun kai sun kai Musa yayye da su su wannan ni'ima ce ta Allah yanzu dai ko arziki kai ai kana bi da wanda bai dafa maka abinci kawai ba sai ka dawa ba a alama arziki kenan yaushe to Allah ta dai kai a dawa muku abinda da dai Allah nura ku ku ci shi dai Allah nura ku ku wai ba ku da bukata dan me za ku yi haka nan A ku bari amma falam yarji fa abau an yarji sun ka ki dawo ga ra'ayinsu fada Musa Allah ta'ala ma talabu sai Musa ya roki Allah da abin nan da suka nema ya roki Allah a ba su yi din qala fa qala ta'ala ne mitran sai Allah ya ce to wannan babban birni ku yi ta da ciki ku kai wani karamin birni don ba a noma cikin da daji aka noma ku ta yi ku sauka misiran mina amsari wani karamin wani birni ƙarami cikin birane ai an yi yata baldata mina buldani ku ta yi ku sauka kowane gari daga cikin garuruwa ku kaso fa inna lakum fihi ma sa'altum abinda kuka nema ciki kuka roƙo ciki akwai shi ba nabati akwai tsirin ƙasa ba a cikin gari wadda ba a tsaye wallafi da an tsaya wasu ƙasƙanci da walaƙanci abun da wal hawa ƙasƙanci da walaƙanci wal maskana da talauci kuma asarar faƙari an ta samu su alamar talauci don ban sai shi manomi in dai nan ga na da yadda ka gane da ka jiye shi kana ganin alamar talauci gare in dai manomi manomin gaskiya na da haka Allah ya ce an tsaya musu alamar kana alamar talauci asaru alfaƙari alamar talauci shine almaskana da noma su tuntuni mina sukuni wal na walakanta haka da kaskanta fa hiya ladimatun lahu wannan alama ta lidinci yahudawa wa in kanu aganiya ko da mawadata ne ta lidince su alamar talauci ta lidince su لزوم الدرهم المضروب لسكتي irin da الدرهم من أكثر kai ga abin nan ga makera tai to haka nan su ma su da ka gane su kaga alamar talauci ai asaruha alamar talauci wa bawo bi gadabin sun dawo da hushi. wato sun dawo da hushi bisa ga hushi wa bawo bi gadabin ai rajo bi gadabin sun dawo da hushi min Allah daga Allah dalika darabu wal gadab wannan sai ya musu kaskanci da hushin Allah bi annahum ai bi sababi annahum kanu yakfuruna bi nan. saboda sanadiyya sun kasance suna kafirce mu ayoyin Allah wai katulun annabi na suna kashe annabawa babu dalili ka zakariya wa yahaya kama annabi zakariya da yahaya suna cikin annabawa da sun ka kashe ah, to wannan abu da sun kai shi yasa sun ko Allah ya walakanta su don suna kashe bayan Allah da gaira da haƙƙi ba tare da haƙƙi ba gulman bisa ga zalunci dalika wannan kaskanci da walakanci an yi musu shi da ma a sau saboda sabon da suka yi wa kanu ya na sun kasance suna ƙetare haddi shari'a ay yatajawazuna al-hadd fil ma'asi suna wuce haddi wajen ma'asi wajen aikata ayyukan sabo wato suna aikata abin da ayyuka waɗanda ba su dace ba duk wanda ya zama yana aiki ne wato aikin sabo shine aiki ne to ba zai samu wanda ya kaso ba wato zai kaskanta ko da ka gane a bisa samun abin duniya to ka kalle shi ka gani zuwa ƙarshe za ka gaya wa na kanta ku nisanci ayyukan sabo waɗanda kuka sa abin da ayyukan sabo na duk ayyukan da kuka san na sabo na ku yi kokari ku nisance shi wato sabo ba ya bari azan na lafiya Allah ya kare mu daga sabo ne da kuma sha'awa ce innal ladina amanu والذين من آمن بالله والذين من آمن بالله اليوم الآخر وما خوف عليهم ولا هم اي قول bi محمد والذين هادوا جرسوا إليه ويشركون إلى جرسوا في يأباه عيسى صلى الله عليه وسلم وسابقين على رسل جماعة أكثر تلك وسمى أي دائما أبد الملائكة وسجماعة سمت asalin sadu na min saba'a min dinin ila dini ya karkata daga wani addini zuwa ga wani addini sai ya saba'u wato fi'ilun mahamuzun bi fataha tayi wato wa'anda sun ka karkace wa sabi'i wanda suka yi imani sun suka karkazu mana amana da sun karkace wa imani da Allah imani na gaskiya ya yawmil akhir da lahira aiki na kwarai bi shari'a fi da shari'ar Allah shi a aiki na kwarai to balama ajruhum inda rabbihim duk abin da sun kai baya an yayi suna da lada su wajen ubangiji lahum a a'malin suna da sakamakon ayyukansu su inda wajen Allah subhanahu wata'ala wala khawfan alaihim kuma babu tsoro gare su lokacin da mutane ka tsoro su ba za su tsoro ba wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba sanda mutane ka bakin ciki shi wa za su yi bakin ciki ba yace abin nan la khawfun alaihim ru'iya fi damiri amana man amana da wa amila duka lafzan man lafazin wato jama'a ne lafazin jama'a ne ko bi ma ba da hu abin da ke bayani shi ma ru'iya ma'ana ha duka wala khawfun alaihim har zuwa karshe yace duka ma'anan man wato jama'a ba za su yi tsoro ba jama'a ba za su yi bakin ciki ba Allah ka kare mu daga dukka abin da zai kafaro da bakin ciki وإذ za ميثاقكم وإذ أخذنا na ورفعنا فوقكم الدور

muhimmanci a alkawari kowa sai an yi alkawari da shi za muhimmanci a alkawari saboda haka shi yasa kuka ji ana tambayar su ku yi alkawarin da kuka wa duk wanda za ka yi alkawari shi ka yi alkawari da kowa sai alkawarin da kasan kana iya cikawa duk wanda kasan ba ka iya cika ko an ce kai shi ce ba ni a dai jira a ga abin da zan yi kai mai alkawari a dai jira a ga abin da zan yi ka yi alkawari sai ka bincika ka da kana iya cika shi to sai ka ɗauka shafa ƙauri laifi na kuma yana kawo matsaloli da yawa yana kawo hitina da ƙasa ma gaba ne ya ce to wa minhu al'imani da mafi da eh, baƙi al'ambiya cikin alƙawarin da muka yi da su akwai imani da sauran annabawa ma a muhammad ya sallallahu alaihi wasallam su yi imani da sauran annabawa su yi imani da muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kade wa ka wa kadira fa ana fauka kuma tura hakika mun dauko dutse mun kawo shi dabara da kanku aljabal ikita na abin nan ikita na ana mun faffako shi min asali daga asali ne mun kawo alaikon dabara da kanku lamma abaitun ha lokacin da kuka yarda kuka ga a taura Allah ya yi su bi a taura Yahudawa da taurin kai sun daki su sallah sun daki sai ya tallabo dutse wanda a kusa da garinsu an ka kawo daura da kansu tana ganin duki in ka ƙara duka sai duki ya duko in ka ƙara duka sai ya duko har goshin sai kai ƙasa ba saboda Allah ba don gudun ka dutse ya faɗo musu to haka yahuda suke da Allah ne suke wannan ba Allah na suka yi da shi ba wani na aiko ba wato shi na suka yi da shi kun ga wannan ya nuna saurin kan yahuda ya yi yawa Allah ya ce musu ku zo a ce na kun kuwaje ku karbi abin da muka ba ku na littafi da ƙarfi da jirgin wasu da ƙarfi da ƙoƙari wasu ruma fiye ku karanta abin da a ciki ne bil amala bi ku yi aiki da shi La'allakun tattaquna nara don ku kare kanku daga wuta a wani ma'aji. saboda don mutumin da kayan zaune kawai bai aikin komai dole ne ya yi ɓanna dole ne ya yi sabu idan ana so a cimma nasara idan an gama wanga aiki a shiga wanga ya an gama wanga a shiga wanga cewa ni na gaji bari in huta namiji a da hutu Wanda Allah ya ce laqad da insa na fi kabadin hakika ma halatta mutum cikin wahalarci to kai wanda an ta cikin wahalarci haka zanna aka huta ci gaba da yi dai inda adali ya ci ma ya ci maka wani kana wahala aikin ga yayi maka yawa aikin kwarai ka yawa aikin kwarai ka yawa da kuɗi ka yawa don shi sha'anin duniya na cin shi ka yawa in ka ɗan taɓa shi ka yi wurin ibada in ka ɗan taɓa sai ka bari ya yi yawa sai ka yi wurin ibada amma ibada ba ta yawa ibada ba ta yawa saboda haka ku ci gaba da yi wa da kuka iya wani ya kai ma mallamin su ziyara Mallam owaisu ya kai ne ziyara da asuba a sai iske shi masallaci ya ce bari in bari a yi sallah asuba ya bari an kai sallah asuba ya ce to yanzu mallam zai hito mallama da ya sallah asuba sai ya zanna ya kama alkaru ya karanta wannan jiki ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan har rana ta hito sai ya kaba ta sallah ya ce to bari in bari mallam ya gama sallah mallam bai gama sallah ba sai da rana ta yi tsakiya daidai sai ya kama da biki ya ce to bari in bari ya ƙari sai azuwar ta ya kama sallah ya ce to bari in bari ya gama sallah azuwar ya gama sallah azuwar sai ya ci gaba da sallolin nazala bai bari ba sai da la'asar ta yi ya ce to na dai sai yanzu ya gama da asar tsaye to da ya gama da asar ya kama da kilori bai bari ba sai da magariba ta yi ya ce to yanzu da ai malam da zai huta malam ya gama magarba ya kama sallah sai da isha ita ya ce to ai da an yi isha ita to da isha ita malam ya yi sallah ya kabarta da ya gama sallah isha ya kabarta bai bari ba sai da alhiri ya kullo da tsari ya yi sallah asuba kuma ya kama zikirori ya yi zaune ya kama zikirori kun ga daren da nan duka an kare shi ba a huta ba sannan ya ɗan yi zaune yana zikiri sai kwana ya ɗan ɗaukai sai kai ne gengi gina haka sai ya buɗe ya ce Allah yana roƙon ka ya tsare ni daga sharrin ijiya mai kwana da kuma rai wadda ba ta ƙoshi wai rai ne na ta jiyanwa tun jiya da asuba ana sallah ana kaza ana kaza ba a bari ba har yau da asuba ta yanzu ta jiyanwa shi ya sanadiyya a najis ijiyar ta ji kwana shi na ya ka roƙon Allah tsari gare ta to haka aka son mutum ya yi wadda ya ka ba ka iya wanda mallan oyi sulkani kai ba ka iya amma dai kana da abin da kaka iya to wanda kaka iya ka ci gaba da yi Allah shi ya yi mu amma ba iri guda ya yi mu ba ya yi mu daban-daban kowa da abin da ya ka iyawa na abin na aiki na ibada to kada ku yi rabu ya ku matasa ku motsa ku bota wa Allah ku ci kunhanin kurciya wata rana ba ku da ita ku ce wa hannun ƙulce ku wata rana ba ku da ita ku ce wa hannun abin nan ƙarfin jikin ku wata rana ba ba shi rauni na Allah ya taimake mu na sun mata wallai tun sun mata wallai tun don ba da zalika farauta ta gudun laye alaikum wa rahmatullahi na rahmatullahi wa rahmatullahi mata to bayan mun ba ku wannan umarni a sun mata to sai kuka juya ba a arattun nan da kun ka kau da kai bayan wannan alkawari nan ba da zalikar misaki bayan wannan alkawari an da'a kun ka kau da kai ga da'ar Allah falaula fadalullahi alaikum kun da Allah ya ba abin ya yi rauni ga ibadar Allah idan bai gama da farara Allah ba sai ga alkhairi walaula a alaikum ba don falalar Allah da ya gare ku wa rahmatu da rahama ce lakum gare ku bit tawbata da tuba ba wata ta'khirul azabi ko je kira azaba da ya muku ba da kun kuna kaci ne wallahi da kun cikin masasara alhali wa ra'ayatu Wàdàkárá àdìmtùn kúmọ̀ láàrẹ̀. Àràftùn, àràftùn mọ́lábí na àtàdà, kun san wa’yanda sun ka ƙetare haddin shari’a, ta já wa zuwa alhadda suka ƙetare haddin shari’a ninkun daga cikin fiskarti game da farauta rana Asabar. Bisai da kamaki sun kai farauta kihi rana Asabar. wa qad nahaynahum anhu haqiqa ma hane su ga wannan wa ma aila mutanen aila sun kaki ita aila wa hiya baldatun inda khalij abin nan aqaba wato wani gari na wajen gulbin nan da aka ce ma khalijul aqaba kila an ce wannan matsala ta su ta faru fi zamanin Dawud alaihi salam wakila lam yasbutu shay'un sarihun an makani ko kuma an ce babu magana tabbatacciya na wani abu wanda ya tabbata ga wurin da matsalar ta auku wani zamani ko zamanin da ta auku an dai tabbatar da abin ya auku tun da qur'ani ya ce ya auku fa qulna muka ce musu kar ku yi farauta ran asabar sun kadi fa qulna lahum kunu qiradatan muka ce ku zama birai khasi na kaskantattu wato abin da mu'adina wanda aka nisanta ga rahama huma sai fakanuha sai sun ka zama dare wahala ku sun ka halakta ba a da talatin ta iya da bayan shi biyu tun dole mutane ba su zama tun dole mutane ba su zama suna shan ma su biyu ba su zama a cikin su na mabili ko biyu da ba su biyu ko a da biyu ya ta ya kawo kiri ra'a ba an ce kasu sun ta fita asiri ya shigo cikin gida kuma mai gida na shi ya sami waɗanda mata nina ya sami waɗanda iya nina gidan gana shira da kuɗi ne zai shi ya sani Allah da iko yake saboda albarka sunayenka Allah na yanzu su ma kamar shi su gare yahudawa nan na yanzu su ma Allah kamar shi su gare kawa musulunci maganin saboda haka ku ji tsoron saba ma Allah hankuri gare shi amma ran da ya yi hushi abin baya da daɗi ran da biye hushi hushin baya da daɗi sannan sai an ka kashe su duk gaba ɗaya kuma wannan azaba da muka wa mutanen Island din nan ji ja'alna muka da wanda zai hana su su yi Ina aikin da wa'ancan sun kai an kamar shi su gare sabo sun kai an shi su da ah, abin ah, da ma bai ne dai ha ya zama abin lura ga jama'ar da ke gabanin wannan wa ma kalfa da wanda ke bayan ta ailin umamin zamani zamaniya ga jama'ar da ke zamanin waɗanda mutane wa ba da da wanda ke bayan ta wa mau'izatin lil muttaqin kuma ya zama wa'azi ga masu lil na Allah ga masu jin tsoron Allah wato wannan ya zama wa'azi gare su kake da na da ambato manta ona ona bi don su kawani da ayoyi an karanta musu da khilafa gairin sabanin wannan ya Allah ij'alna min ibadikal muttaqin wa in qala musa li qaumihi wa in qala musa li qaumihi inna ya ya'murukum an tadhbahu baqara قالوا bin هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين واذكر كما كأنبت إذ قال ربك لقومه to irkala Musa da kauni lokacin da Musa ya ce ga mutane ne ka gaya wa mutanen ka lokacin da annabi Musa ya magana da mutane ne Waƙar ƙutila lahun qatilun an kashe musu wani mutum da daddare da yadra qatilu ba ta wanda ya kashe shi ba wato wani mai kuɗi na da ya shahara da kuɗi amma bai haihu ba to yana da yan uwa su ko suna da iya to akwai wani ɗan ɗan uwa ne uba ne ya rasu shi ma shi annan sai yan matsu dattijon da gashi dattijo gashi da kuɗi ya ki mutuwa su ci gado sai ya ce da daddare ya kashe shi sai ya dibi manya abokai ne ya kai su kotu da sahi don ya san su za su sa a yi bincike a gane ko ya kashe ka to da ya kashe shi sai ya kai su kotu ya ce sun kashe mai dan uwa ba don laifi ya kawo gare su ba to mutane ga sanin su wada wannan mutum yake da mutanen da babu wanda za a yi su kashe shi to amma dan uwa ne ya kai su kotu ya ce su sun ga kashe sai sun kashe to maganin mutumin da ba kotu zamana ba mutai inna malamai su yi mana addu'a Allah ya tona asirin kowane na shi dai an magani don ra'ayin ba shi ta ana a rayan cikin karatun sai kama da Allahumma bayyin Allahumma bayyin Allahumma bayyin sai ko gashi Allah ya bayyana yana ta addu'a Allah ka bayyana hakikanin al'amarin Allah ka bayyana hakikanin al'amarin sai kuma Allah ko ya bayyana to haka al'amari yake duk wanda ya tsanani kwarai abin nan kala Musa da kawai sadda Musa ya ce mutane ne wa karkwacin da zahon katilun hakika an kashe musu wani mutum layu da raka cilhu ba ta wanda ya kashe shi ba wata aluhu an yi da uwan laha a yi yi na hudawa suka rufe Musa shi addu'a ga Allah Allah shi bayyana abin nan fada awu na ku yi addu'a ga Allah sai ya ce musu inna Allah ya amurku hakika ya samu kan da addu'a ne sai ya faɗa masu a yanka saniya inna Allah ya amuru fa an tulba bakaratan wahida lalle Allah yana umarnin ku ku yanka kuma guda bakaratan wahida min bakari cikin shanu wal marad bakaratu mubhama abin da aka nira kuma abin da bakara saniya ake suna haita daga alkawari da dafa ayyati bakarati in sun yanka kowace saniya sun ka samu in sun ka yanka to matsalar ta kare in dai sun ka yanka ta kama da su kama da yake cikin hadisi lakin tarattaba ala ta'annatihim sai dai ya jiyo ga ta'annatin su nasar hukumin awwal bil zai an ka shahi hukuncin harko an ka kawo na biyu wasani an ka shahi na biyu an ka kawo na uku tashdidan alaihim don a tsananta musu saboda sun tsananta ma lakin la ala wajen irtiba'i ba a hukumar mutlaq ba wai an dauke hukuncin kai tsaye ba bai kulli a gaba a hukuncin nan sai dai jujjuyawa na akai yana ƙara tsanani bal ala ta yi sai dai ta hanyar kayyade shi da kowace sun kayan ka ta amma saboda yawan tambayoyinsu ana ta ƙara musu tsanantawa wa takhaffifihi shay'an fa shay'an ya kibe shi ɗaya bayan ɗaya. wa zikirin kissa to wanda kana kissa ya ambaci wannan kissa da tambihi auladin za a sanatar da tsiyan su waɗannan yahudawa Allah ya tabi'u dariqa bayan kasu da hanyar babannin su fi ma yashaddidu ala anfusihim ga abin da ka tsananta ga kawunan su fi ma yashaddidu ala anfusihim kuma ga abin da zai tsananta masa hukunci ga kawunan su da sababin ta'annufihim mara rasul saboda ta'annatin su tare da manzo sallallahu alaihi wasallam qalu atattakhazuna huzuwan suka ce ya sayyidana Musa kana riƙon mu izbili kace mu yanka saniya ba ka hada mana kowace iri ta ya kaka ta mu yanka saniya dai bai bina ka rike mu abin izbili haiso a tujibuna lokacin da kaka ba mu ansa bi misali zalika da misalin wannan قال أعوذ بالله من أن أكون من الجاهلين موسى يتكي نارو يا الله تريك إذا مشكين جاهلين المستهزئين ما في إجلي domin abin nan jahili shi ka ilgiri da mutane to Allah ya tsare ni in zama cikin masu ilgiri da mutane faramma alimu annahu azmun lokacin da suka gane dole nawa tabbas sai an yanka saniyar nawa sai suka dawo ne qalu ana na rabbaka suka ce to kai addu'a ka roƙa mana Allah Ubangijinka domin mu gano wato yadda abin yi. Wadu olana rabaka, kira mana Ubangijinka ka roƙai, ya yi bayin lana ma hiya ya bayi. Alubu olana rabaka ya bayin lana ma قال إنه يقول إنا بقرة لا بارد ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال دعوا لنا ربك suka ce ka roƙa mana ubangijin ka yau bayyana na ma ya bayyana mana yaya saniya ga take ma sun shekara nawa gare ta kala musa sai musa ya ce ya roƙi ubangijin sai ya bayyana mai kala innahu ya ya kuli shi Allah yana cewa ai Allah ta'ala ya kuli Allah ta'ala yana cewa inna baqaratun ita wannan saniya ce la faridu ba wadda ta yi shekaru da yawa jiddan kwarai ba bi haisu da ba wadda ta kai har ba ta haihuwa ba irin ta ba wala bikirun ba karama ba kwarai ta giratu karama wadda ba ta isa haihuwa ba ba a son babba wadda ta gama haihuwa ba a son karama wadda ba ta fara haihuwa ba bal hiya awanan a tsakiya dai Wanda a tsakiya ita ba tsohuwa ba ita ba yarinya ba dattijan ya ke nisfun rabi bi sun na haga shekarun ta sassin ba abin nan bai na zalika wato awanin bai na zalika tsakiya dai tsakanin girma da karanci ai a almadkur wanda aka ambata ministani na shekaru ku tsaya nan kar ku sake tambaya fa ba aluma to maru ku sai ku aikata ma to maru na biji abinda aka umarnin ku da shi min zabe na yanka ta wannan abin da ya gaya musu kenan amma ba su yi ba قالوا ادع لنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين تو qalu دو لنا rabbaka sun kace Musa قام من dawo ni ko ka سو كتي ودو لنا lana rabbaka ka roka mana بين لنا ما لون lana بين امنا ايتا bayyana mana ita saniyar gami launin بقاتي ce ko ce ko jaki a dai faɗa mana launin suna yi da niyya mai kyau suka tambaya amma tambayar ta zama sanadiyar tsananta musu amma su da niyya mai kyau suka tambaya ba wai da wata niyya mara kyau su kai ba kala musa bayan ya roƙi ubangiji ya tambaye shi sai ya faɗa sai ya zo ya gaya musu kala in ya kule shi shi ubangiji na yana cewa innaha baqaratun ita wannan saniya ce safara'u jajajir faqiru launa mai tataccen launin ja aisha shadid shadidu subura mai ja tataccen ja kuma tana da kyau kwarai ta surrun na duk waɗanda suka kalle ta tana faranta musu rai ta surrun nazirina ilaiha tana faranta ran masu kallo zuwa gare ta bi husna saboda ta ai to uzibuhun tana ba su sha'awa kun ga wata siffa ta sake karuwa kuma bayan ta shekaru wanda ko an samu mai shekaru sai an daɗe mai siffa wanda kowane mutum ya gane ta sai ta birge shi dole kuma sai an samo ta kun ga sun ƙara tsananta ma kansu قالوا ادع لنا ربك قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما إيه إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدين wannan abin nan daga baya kun ji sun sa insha Allah da idan Allah ko za su samu nasara don duk abin da kake kace insha Allah kana samu nasara ko menene kala zo da na rabbaka suka ce Musa ka koma wajen ubangijin ka ka roƙa mana shi kun ga sun yarda Musa wato mutuna Allah don haka duk abin da ya dame su ce ta yi wajen ubangijin ka ka roƙa mana mahita kun ga sun yarda mutumin Allah ne to alama wanda ka nuna mutum mutumin kirki ne za ka ga duk matsalar ta samu yana kokari ya koma ga Allah kowace matsala ya samu yana kokari ya koma ga Allah kuma komawa na gaskiya ba na baki ba dan da yawa akwai mai magana a koma ga Allah da baki amma Musa ya ta waye wurin bokaye to wannan kun ga ba shi aka ni ba koma ga Allah ne da gaske to alama ce ta alheri dan ko duniya ta zama mutum da Allah ya komawa to kada dole na rabbaka suka ce Musa ka roƙa ka koma ka roƙa mana ubangijin ka yi bayyana na mahiya shi bayyana mana ita wannan saniya wace iri ta saniya noma ta ko ko wanda aka kiwo cikin gida ko wanda aka saki tare da shanu su sai daji kiyo to abinci ko mana ko wace ta a sa'imatun wanda aka kora da shanu na su daji kiyo am amilatun ko saniyar noma ta ka tambayo mana shi innal baqara lalle jinsin saniya ai jinsu wa almanu jinsin saniya wanda aka sabanta bai ma zikira da abinda da aka ambata ta shabaha alaina ya dan rike ta gani da kasarafi saboda launin shanu irin wannan da ka faɗa mana yana da yawa da kasaratin yana da yawa kwarai falam na hatadi ba mu shirwa ila maqsuda zuwa ga abin da aka rubuta amma Musa ba ba ta annaci na maka maka wannan tambayar wa inna sha Allahu al-mutadu mu in Allah ya so za mu shiru in Allah ya so za mu shiru kun ga da manuwa mai kyau suka yi in sha Allah la mutaduna ilaiha in Allah so za mu shi za mu shi gare ta wa bil hadith ta hadisi ya ce law lam yastasnu illa ba su ce in sha Allah ba lama bayyana lahu al abada da abada ba ta bayyana da ni abada ba su samu ta amma da suka ce in sha Allah to sai Allah ya sanar da su ko zan ita kalma in sha Allah kalma ce mai taimakawa duk inda za ku na komi za ku ki sa in sha Allah yaya kana nan gobe insha Allah ina so mu yi ta yato insha Allah zan zo yaushe ya kamata mafi za mu je da ƙarfe goma na sahi to insha Allah ƙarfe goma na sahi zan zo haka dai komi dai insha Allah komi dai insha Allah to in Allah ya so kai ko baka kunya tunda dai komi komi insha Allah ko baka kunya da izinin Allah kana Musa ce. فإنه يقول إنا بقرة لا ذلول تسقط ولا تسقي الحرب مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبوها وما كادوا يفعلون قال يتي موسى يتي مصر innahu yaqulu sun ce in koma in tambayo shi to na tambayo shi ya yaqulu shi Allah ubangiji na yana cewa haɓaka baqaratun ita wannan saniya ce "Lazalulun ba horarra ba ai gairu mazallalatin bil amali wanda ba hore ta da aiki aikin komi ba sai ba ta jan ruwa ba ta noma wahiya la tasiru al ita ba ta tonon kasa noma ke to kalli wa halin da ra'a ta rika jijjiya gona wato ta yi kuya a yi shuka ba ta yin haka wal jumlatu sifatu dalul wato abin na da yace ce abin na bakaratun naha la dalulun tusiru al'adda wato ai tusiru al'adda sifatu al-dalul wato ita ba ta noma ita wannan saniyar abin nan. da ka yi na to nan kasa ya shiga cikin abin da aka kori wanda an kore horar zamanta horar to an kori to nan kasa gare ta wato noma kun ga shi ka saniya tun dore aka noma kuma wala ta harsa kuma ba ta ba ta ba ta ban ruwa kuma la ta amalu fi harasatil ardi ba ta aiki wajen bangon gona ba ta yi san tun doyi ana amfani da shanu wajen da ruwa kun ga har yanzu kasashen larabawa akwai wuraren da har yanzu da raƙumi aka ja ruwa duk ci gaban gada an samu har yanzu da raƙumi aka ja ruwa mutum bai iya jawo ruwa su kai sau ya jawo wata ya kawo shi ta mabibiya sai dai a ɗaura ma raƙumi a saki sai ya kai ƙasa in ya ciko sai a kura raƙumi shi ta taya sai wata ya kawo bakin rijiya sai mutum ya ɗauki ya zube sana a koma kura raƙumi ya dawo har yanzu ga illa dai abin da kawai za ka ce ka ce Allah da iko yi. to kaga an kai mutum ya shiga cikin ta karkashin da ya gero da nina na yasta wanda ka kawo mai iska da sama shi ɗaya za ka ciwa in ka tambaye shi in ce ka sai ka tambaye shi in ka tambaye shi ka ana cewa ya ce lokacin da ya gaya musu wani ba ya ce musallama tumina uri kuma jijjikinta ya tsira ga aibi ba ta da aiki kowane iri ga cikin ta ita wannan raƙumar wa asar al'amali ba ta da alama aiki kowace iri wato mani'in tiyata ba ta da alama wahala kowace iri lashe ya tafi ya babu wani launi ko karin gashi guda ta wanda ba ja ba ai la launa akhara fiha babu wani launi wani wanda ba ja ba ta gairu launi ha al aswad sai dai launin nan naka ja alfaƙi wanda ya isa matuƙa ga ja suka yi shiru sun kai tunani babu wata tambaya da za su kawowa kuma yanzu babu wata tambaya da za su kawowa kuma yanzu to qalu al'ana ita bil haqq suka ce yanzu kan ka zo da bayanin gaskiya don baka bar wurin bayani ba yanzu ai inda tun harko haka kace mana da ba mu matsawa da tambaya an kai iyakar tambayoyin to da zaran ka zama kana jagorancin mutane kana a shiga gabansu da karance-karance addini sai ka yi hankali da su daban-daban su wasu sabbin musulmi na wasu ko sun daɗe suna musulunci wasu 'yan birni na wasu ko ƙauyawa na saboda haka ko waɗanne irin mutane da tambayoyin da a yanayin da suke ciki shi ne za su yi ma tambaya ko waɗanne mutane yanayin da suke ciki shi za su yi ma tambaya shi yasa in Allah ya tsaye ka kamin ma ka zama wata tsaya sai shi ta kai ka ƙauyuka kana zama kana kwana da su cikin garin su kana ganin yanayin su da su da su kana ganin su? kana ganin nomansu kana ganin abincinsu kana ganin abincinsu ka san su kuma sai ka koma wani gari haka ka zama tare da mutanen daji manoma don ka ga da aka noma shi yasa kun ga Allah yana sa annabawa suna yin kiyo saboda kiyo yana haɗa mutane daban-daban in an ce ga wurin da aka shan ruwa sai ka ga mutanen ƙauyuka daban-daban sun taho to ana haɗuwa ana ganin al'adun kowa shi yasa kuwa ganin annabawa suna gane ansa da suka ba kowa sun san kowa sun yi hulɗa da kowa amma kawai kana nan ba ka zuwa wani wuri wuri guda kake to yana da waya kai sauran gane abubuwa to in Allah ya so ya taimake ka sai ya baka dama tun baka zan kowa ba babu ruwan kowa da kai ka san ɗabi'u ka gano wannan ilimin da ba rubuce yake cikin littafi ba sannan ka ɗauka don fari karatun littafi sai ka rika gane matsaloli duk irin an ka tawo ma da su sai ka rika gane su zakyawo Musa alaihi salatu wassalam yana ba su ansa suka ce yanzu ka zo da bayanin gaskiya na ta bil bayanin tani kai magana da bayanin cikakke to bari mu sai mu bido ta na buha sun kai ta bidatta wa wajaduha inda alfata albaru bi ummi ya same ta sun ka same wannan wajen wani yaro mai da'a ga uwa a cikin ajaibul qisasi shi wannan yaro da sun ka gane da saniyar nan suka tambaye shi suna so ya sai suwa musu ya ce a'a a sai ya kai inda uwa ta yi ba rubi ummi haka dai kissa ta fara hadisin na da tsawo nashi har an ka kai inda uwa ta yi ta faɗi wanda za a sai suwa an ka sai suwa musu kuɗin da an ka sai ta da su in ba dan da suka ce insha Allah ba su iya biyan su fasharauha sun ka sauta da mil'in miskiha da da zinarin da ka cika fatarsa abin nan maskiha bi fatahil min wato ai jildaha kamar yanzu a haɗe ta a hidda namanta a bajjakan fatarsa to sai an samu zinarin da aka cika ta da shi wato kun ga ta haihu guda in babbata zinarin da za a sayanta da shi ya haihu to wannan kuma da gangan da gangan na Allah ya jarrabe su da wannan don a nuna mana yawan tambayar abin da bai shahi ka ba yana iya baka matsala tambayar abin da bai shahi ka ba yana iya baka matsala to amma dai da suka ce insha Allah sun iya tawwa fa dabahuwa suka yanka wa ma kadu ya fa'aluna ba su yi kusa su aikata saura kaɗan su kasa sayanta ligala isa mana saboda ta sun yi tsada wa bil hadisi ya hadisi yake zaba zabahu ayya baqaratin kana da sun yanka kowace saniya sun ka samu da ajiza arhun da ta ishe walakin shaddadu ala anfusihim sai dai sun tsananta makawunansu sun tsananta makawunansu fa shaddada Allah alaihi sai Allah ya tsananta musu saboda haka yan Allah ya sauƙaƙa maka abubuwa ɗaukar su da sauƙi bari yin abin da bai tsananta ba ɗaukar su da sauƙi amma kuma kakkuri kamar da ragaye ka yi sai ce wai ibada aka nuhi ba dole za ka yi ibada da yawa ba ai ibada da yawa ce makona hadisi ingantacce ya ce as kai khairu mawdu'in wa man istada'a an yastakthira falyastaksir sallah ita ce mawdu'i wanda kowane alheri duk wanda ya samu iko yayi ta da yawa shi sai ka ga mutu ya raka a biyu ya ce hakanan nan yaka iyawa kuma tsakani da Allah yana iya raka a goma kuma raka a nan goma yana iya son yana son idan yanzu kun ka tashi kun ka ta yi wajen bida wani arhe Allah ya baka guda shi ko wanga ya shi biyar in ka san wanda ka alherin nan ta haka ai in dai wani na nan dan ya ga na ai kaga wani ya kaso a biya shi aiki ne kace wai wani aka so Raka goma yau kai biyu kai yi an kawo kashi biyar an kawo kashi biyar an ce dora ka adu kashi guda gare su an ba ka guda ba shi an rabon ka ba an ba wa ga kashi biyar a bara rabon kashi goma ke nan ba to mi awa wani aka so ba aka wani to wannan al'ada ce irin ka mutane Allah ya ce bikin mu dai ya sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau kuma Allah ya ba mu ikon kwana na wurin nan za mu kwana da wannan darasi namu insha Allah sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ko ina ce ina ce muku koyi ma annabi salati kuna wasa da salatin annabi ko ni wa ina so ne kwarai shi yasa na kashe ku gaishe shi kuma kuna so ne to ku gaishe shi mana in kai mai salati uku ka yi abin da Allah ka so don ka gaida masoyi ne Allah zai maka salati goma ya gina ma gida guda cikin aljanna jama'a ka kwashi kashi ko ka kwasa ba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 muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana yadda kake tara mu cikin farfajiyar wannan masallaci Allah ka tara mu haka cikin aljanna saboda albarka sunayenka mutum ko guda daga cikin mu kakka fitar da shi dukkan mu Allah ka rubuta mu cikin aljanna idan cikin taron gana mu akwai wanda ka rubuta shi dan wuta mun roke ka Allah kamin mu tashi daga wurin ga Allah ka rubuta mu kuma ka rubuta shi cikin aljanna saboda albarka sunayenka ka tausaya mana cikin mu wa'anda ka jarraba da sana'a wanda ba ta halaliya ba Allah ka raba su da ita Allah ka aza su ga hanya ta kwarai ka ba su sana'a ta halaliya wanda ka ba su riba mai yawa mai isassu cikin mu wa'anda ka jarraba da damuwa cikin rayuwarsu Allah ka tausaya mana kuma ka tausaya musu Allah ka gusar da damuwan nan kamar shi ta farin ciki saboda a suna sunayenka wanda ka jaraba da rashin lahiya kowane in Allah ka kuren rashin lahiyar Allah ka warkar da suwa ka sai ingancin lahiya ingantacciya wayanda ka jaraba da talauci Allah ka yi musu magani ne kamar sai wadata wanda ka jaraba da shi abinci Allah ka gusar da damuwan nan ka ba su abinci wadatacce wanda ka jaraba da tsoro ko yaushe cikin tsoro Allah ya ci abinci saboda albarka sunayen aka tusa ya kuma Allah aljanna ka ba ka ka kara mana imani da lahiya ka kara mana kuzari ga ayyuka alheri ka gafarta mana ka gafarta ma uwayen ka gafarta ma su da kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da iyali da iyali da zuriyarmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma mu. ka gafarta ma su da kakanninsu ka shirya mana ɗiya da zuriya wanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu su da su Allah ka shirya mana su Allah ka rika mana su Allah ka haƙƙi mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su da albarka sunayenka da siffofinka maɗaukaka saboda ka duk bukatun mana alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko kamar shefa alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro ka sani ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu cikin gidajen mu, ya Allah ka kare mu wajen gidajen mu, ya Allah ka kare mu cikin dare ya Allah ka kare mu cikin yini ya Allah ka kare mu cikin gari ya Allah ka kare mu wajen gari cikin zaman gida da tahiya ka ba mu kariya da tsawonka. Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shi ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen shi saboda albarkar sunayenka ka an mana abuwa in bayan ka bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata wayanda suka roke mu Wayanda suka roke mu addu'a da wayanda ba su roke mu mu mun roke ka da albarkar sunayenka ka shirya su ka shirya musu ɗiyansu da matayensu ka gafarta musu dukkan zunubansu ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ka ya alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su Najeriya ko Allah ka zaunar da ita lahiya arewa Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya jihar mu Allah ka zaunar da ita lahiya ka ƙara ma jihar mu lahiya da zaman lahiya dukkan karoro wannan jiha Allah ka ba mu lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda albarkar sunayenka Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu don albarkar sunayenka Allah ka zaunar da ƙauyukanmu lahiya Allah ka zaunar da ƙauyukanmu lahiya Allah ka zaunar da ƙauyukanmu lahiya Allah ka zaunar da biranenmu mu lahiya Allah ka kare mu ka kare biranen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu ka kare makarantun mu ka kare mu ka kare sallatai mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu da albarkar sunayenka ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka kare mu daga dukkan azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobin wutarka da mu da uwaye da biya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam